murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimin a ilimin kuma akan batun mahimmancin yunifan ga yara 'yan makaranta. Haka yake masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. madalla kamar yadda muka ambata a yau shirin zai tattauna ne game da mahimmancin uniform ga yara 'yan makaranta da mahimmancin kasancewa a kyakkyawar shiga domin hakan kan sa yara ɗalibai alfahari da jin daɗin tafiya zuwa makaranta kamar yadda wasu yaran da suka kasance a akasin hakan kan rika jin kunya a tsakanin 'yan uwansu 'yan makaranta yara da ma jin nauyi a aji wajen ɗaukar darasi sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro sanin kowa ne irin mahimmancin da yunifom wato kayan da ɗaliban makarantar firamare da na sakandare kan sanya zuwa makaranta da mahimmancin kasancewa yunifom ɗin a cikin kyakkyawar kama domin hakan kan sa yara ɗalibai cikin jin daɗi da nishaɗi akasin yaran da yunifom ɗinki suka kasance ko dai a yage ko kuma a dangale ko dai wani yanayi mara kyau domin tattauna akan wannan batu yanzu zan ja gefe in barku da wakiliyar mu a jihar Kaduna Najeriya Binta Ibrahim da matan da ta gayyato mana a teburin tattaunawar mu. To muna dubi ne zuwa ga irin kayan makarantar da ɗalibai wanda suke makarantar gwamnati suke sawa wanda muke ganin yana da tasiri a yadda suke mai da hankalinsu akan karatu idan muka yi la'akari da yadda makarantu masu zaman kansu suke kokarin ganin suna su ɗaliban sun yi shiga wanda yake kara musu karsashi a makaranta shin wani irin tasiri kuke ganin shi wannan kayan makaranta yake da shi ga ɗalibi malama umma muhammad ibrahim a wacce take ita tsohuwar principal ce a ɗaya daga cikin makarantun gwamnati za ta mana bayani a tasirin kayan makaranta musamman na makarantun gwamnatin da muke da su a ƙasar najeriya akan ɗalibai wanda yake iya dakushewa ko kuma ya ƙara musu karshe a makaranta da farko dai shi abin da ake ce ma uniform bai daya to abin da aka ce maka bai daya kuwa ka san yana da tasiri don in ban da tasiri ba za a ce mishi bai daya ba ba za kuma tilasa ka a ce ka yi shi ba to shine uniform uniform yana da tasiri sosai to tasirin kan shi ɗalibi fa ai ka fita ma tsaf ka san kai ma kana cikin kungiya don kaman kungiya ne in ka sa uniform hmm. tare kuke ba ka ware kanka ba to in ka sa kwakwalwanka ma gaba ɗaya ta ɗauka ka san kana cikin mutane ne da an killace su za su je neman wani abu mai amfani kuma su samu amfanin shi. tumalama khadija kamar yadda na jefa mata wannan tambayan a naki hangen shi wannan kaya da yara suke sawa musamman na makarantun gwamnati inda za ga yaro ya zo makaranta kaya a yage ko kuma ma ba a wanki ba za ki ga ko takalmi ma bai da shi na kirki slippers yake sa wato takalmin zuwa bayi shi yana tasiri akan tunanin yaro a makaranta kuwa kwarai da gaske yana da tasiri to kuma tasirin ma da yake da shi za mu iya cewa kashi biyu ne saboda wani lokaci akwai yaron da bai kai yayi ma kanshi komai ba mm. iyaye ke mashi ma'ana uwar shi ita ce take kulawa da wannan abubuwan akwai yaron da zaki ga shi a ma kankantar shi ya fahimci cewa bai kamata ya fita da kayan da suka yage ba ko ya tafi makaranta da takalmin da yake kamar slippers ne ba na zuwa makaranta ba uwar ita za ta nuna cewa maza ka sa ka tafi da sauransu ta kora shi a haka to zai fito na farko tare da bacin rai sannan na biyu idan ya shiga makaranta dole wannan abin zai rika damun shi saboda ko abokan karatun shi ma dalibai kenan da suke karatu tare wasu za su rika nuna shi suna dariya wasu ma za su rika aibanta shi so sannan wanda ya kamata ya taimake shi akan wannan ita kuma bata bada wannan gudunmawan ba ma'ana uwa ita ma ta nuna bata damu da shi ba ya taho a haka to sai abin ya haɗiye ma yaro yawa wani lokaci kuma sai zama ma hadda ma malamai su ma suna iya nunawa a nuna cewa ya zo da kaya ya gaggu ko a fito da shi gaban aji a ce a yi mai dariya da sauransu ita kuma malama ko malami a nashi hikiman yana sa a yi wannan ne saboda ya zama yaro in ya je gida ya faɗa cewa ya kamata a ɗinke mai kaya ya kamata a gyara da sauransu to sai zama wannan abin ya ma yaro yawa shi kadai kuma a irin wannan kananan shekaru sai ka ga a karshe yaro bai gane komai ba wani haka zai wuni a makaranta yana kuka wani yana kunci wani ma daga kuka haye bacci shikenan na a tashi bai ma san me aka yi ba to kika magana akan darajar shi wato kayan makaranta wanda ake ce mishi nufin a turanci zaki ga akwai makarantun masu zaman kansu wanda wayansu lokutan zaki ga suna makotaka da su innan makarantu wanda ake cewa public school wato makarantun gwamnati amma shigar da yaran suke yi na da bambanci ba wai don saboda ana koyar da su wani abin da ya fi na wa'annan yaran da suke makarantar gwamnati ba ne a'a amma an yi wani tsari na inda yaran zai ji cewa shi wani abu ne yana da martaba yana da mahimmanci a rayuwa ta inda zai je wani wuri ne mai mahimmanci a rayuwarsa an yi masa shiga mai kyau yayin da shi kuma wanda yake zuwa makarantar gwamnati aka bar shi da kaya wa'inda ya gada iyaye da kakanni ma'ana kayan makarantar gwamnati kaya ne waɗanda za ki ga an yi shekara kusan hamsin da shi ake yi har yanzu su ake ta amfani da su kuma ba tare da an canza komai a cikin tsarin ba wani irin tasiri kuke ganin shi wannan abu yana da shi a kwakwalwa da tunanin ɗalibin da yake makarantar gwamnati wanda yake ganin 'ya'yan da suke zuwa makaranta masu zaman kansu kuke ganin zai shafe karatunsa da tunaninsa zai shafe shi sosai saboda kin ga kwakwalwan shi yanzu ya riga nuna mishi ma akwai bambanci tsakanin shi da wancan da wancan karatun ma yana ganin tsarin an riga an nuna bambanci shi je kana tafi ne kawai mm. shi ko wancan yana ganin a komin shi a tsare yake mm. komin shi komi tsabtsab kwakwalwan shi a bude take shi ko an riga an ware shi shi yana tunani shin me zai je yi ma menene zai kashe kayan ya dumama benci kenan eh, ai dumama benci ma bai taso ba shi ba wannan gashi shi an riga an san da shi shi ba ba a san da shi ba oh. je ka ne kawai hmm. to a haka zai shiga ajin yana tunanin wancan yaron ai gaba ɗaya su daban hmm. shi ba abin da ake karantarwa ma wancan shi ake mishi ba shi hmm. malamin wancan daban na malamin shi daban shi malamin shi ma gaba ɗaya ma shi bai san abin da yake ba oh. saboda wancan yana ganin akwai tsari ya fito tsaf in ko an ce mishi ne kawai gashi kuma wannan uniform din kullum fa ya zo ya tarar da iyayen shi eh. yayyen shi eh. bayan shi ma kannan shi shi suke sawa hmm. ba canji sai ba saki na shi ma ai riga ma Najeriya an riga an ajiye shi ne fa kawai gashi nan ne kawai hmm. ka je ka sa ne je kana yi ka hmm. Yawa to da za a samu canjin nan a canza kai to ne ma ko a gida kaga yau an yi kuka gobe kaga an yi kuka na an sa man shanu an sa nama yi eh, murna kake ka san akwai tsari hmm. to kai wannan kwatuwan wannan tuwon shine to uniform din nan fa shine a canza mishi shi ma ta ga murnan ma da zai yi sai ta tafi kwakwalwan shi ta bude yana murna kiran malamin ma zai zo ka karantar da ni to babu canji shine fa yana gani malamin ma iri ɗaya ne makarantar ma iri ɗaya ce kayan ma iri ɗaya ne abinda za karantar da shi duk iri ɗaya ne ba canji malama Khadija ita uwar shugaban makaranta ke nuna cewa akwai fa tasiri babba wanda yake taba kwakwalwa da tunanin ɗalibin da yake makarantar gwamnati saboda yanayi da tsarin kayan makarantar da yake sawa idan aka yi la'akari da irin kayan makarantar da masu zaman kansu suke sawa har inda take tunanin wanda yake makarantar gwamnati tsarin kayan makarantar da sai yake yana jin ma kaman shi rakiya ya zo haka ne kamar yadda malama ta faɗa dole yaro yana buƙatan canji ba ma yaro ba ko babba ne yau da gobe idan aka rika maimaita abu guda ɗaya babu canji yana sa ka ji abu ya gundare ka to kaman wa'annan ɗaliban da suke zuwa makarantun gwamnati na kamar public schools da ake cewa yana daga cikin abin da yake sa yaran da farko ba su ma ɗauki makaranta a matsayin makaranta ba. Hakunya suke ji. Kawai in ka fita za ka tafi kawai ya koma wani wuri ne dai da in gari yawa ya kamata in je. in rana kuma ya tsakan dawo gida maganan me za ka yi kowane fa'ida yake da shi a rayuwarka kowane tasiri amma jingina wannan mm. shi yasa ko da za a je makarantar yaro yana wani tunani ana aji ana koyar da shi yana hankalin shi ba ma a wannan yake ba amma kamar yadda kowa ya sani abu mai kyau ido na son gani. To jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma gabinta da bakinta yanzu lokaci ne da uwar gida har ma da 'yan mata da amare. Za ku ƙara gyara zama kuma tsokusa. To ga ma bangaren akushi da rufi a kicin wato madafa tare da Hajiya Usaina Sulema. Hajiya Usaina yau ga mu tsamo-tsamo a cikin kicin ɗinki. Me za ki girka mana? alhamdulillah hajiya haka ake so ai da ma akushi da rufi mm. wai an ce wai wai wai abin da kaza da menene wai na san yau girkin da za mu yi hajiya ina jin za mu yi tuwon shinkafa ne da miyar taushe miyar taushe miyar mu ta gargajiya ita za mu yi hajiya wato me kabewa kenan tun da kin ce gargajiya yau wato alhamdulillah hajiya da farko dai kamar yanzu idan mace ta tashi za ta yi miyar taushe irin ta mu ta gargajiya to farko dai abin da za ta nema za ta nema dan ta kashin ta mai kyau mai taunuwa dan in ka ji ma sai ka nema ka ce a baka kashi mai kyau ko na rago ko na sa mai kyau to idan kika tare da kashin su mai kyau na ta kashi to sai ki tare da kayan ki kamar tumatir tattasai da ɗan taru da albasa sai ki ajiye shi gefe sai kuma ki nemi ganyen ki na alayyahu da ya kuwa mai kyau da ki tare da sai ki ajiye shi na a gefe sannan sai ki nemo ka ki mai ja mai kyau in san ka biyu ma kala kala ne akwai sai ki ga wata da ja eh. wata kuma tana da ja to ki ga mai ja mai kyau wata za ka ga ta ɗanyi yalo yalo haka yawwa hajiya to ta nuna nan ta abin da sai ki nemi ta Wajen da sai ki nemi gyaɗaki da kakkiya mai kyau ita ma sai ki ajiye wata ma akan ɗan soya ta saboda ta bada garɗi da kamshi sai ka tare da niƙaƙƙe ne kyau sai ka ajiye to daga nan sai ki samu manjanki da mafi yawanci mun kin ga awon duniya da manja wasu sukan yi da man gida amma dai gaskiya in kana so ya ba ma na yi abin da sai ka samu manjan ka mai kyau shi ma sai ka ajiye wasu kan sa yan daddawa wasu kuma sun da amma ni duk sanda zan yi taushe gaskiya ne kan sa yan daddawa ba ta kalwa mai kyau ita ma eh gaskiya sai kuma dan dandanon nan na zamani da yan gwada yanzu shi ma aka yi da shi in in kika tare waɗannan kayayyakin na lanya a ajiya farko dai duk kowane za ki samu ruwa ki wanke abinci ƙalƙal tsakanin ganye da kayan miya sannan kuma da wannan ci ki. Na'am. Za ki wanke ta ita ma sai ki ajiye ta. Ita kabewa an fi son ɗanya sabuwa ko ana iya yi da kauɗa. in eh ci an wasu wasu kuma in kika samu kauɗa suna iya wanke a sai su dafa su tafasa ta in gane saboda sun ga bushashe ne to in kika tafasa ta kika wanke kina iya kuma sai ki sake turɓa ta a turmi sai ki maida ta cikin cikin to in kuma Allah ta an samu ɗan yamma falillahi alhamdulillah da an ke ba. wasu suka muta ta hada da kayan miyan da shi kabewa eh, wasu a fiye a niko wasu kuma ba sa niko wasu su bata su dadda a cikin miya don wasu su fito su ganta kamar ni dai na fito in ganta kaɗan kaɗan a cikin inda irin ta su a markaɗe ta gaba ɗayan nan na an so rika ganin cikin miyagun gunduwa ko da kaɗan kaɗan ki haka to idan kika zo kika samu suka aka hura wuta aka zuba manja aka ɗan tanana da ɗan kayan miya aka motsa aka motsa aka motsa kayan miya da suka ga ya ɗan jiri kaɗan ya ɗan fara nuna shi ke na hada sai ki tsaye da ruwan miyan ki dama wani bikin sai daga kin tafasa ƙashin ki kan ta kashin ki ya kin tabbata ya tafasa ya nuna yadda za a samu taunaci. ci ana tsere wannan ruwan miya sai ta kawo wannan ruwan tattaɓa shi kuma yake juye ki shi ne ma za ki juye ki ta suye ki ta kayan miya to idan kika juye wallahi da su ka ki rihi idan kina son daurewa ne sai ki zo an ba ki son daurewa sai ki barta to ki kawo ki rufe ki bar ki dan bararraka yana yana bararraka yana bararraka dama already kin wanke ka bewa ki mai kyau ita ma an dadda a yadda za ta narke cikin dahuwa sai ki wanke ita wani ta kaya ki zuba ta sai ki rufe ki ajiye ina nan bisa wuta yana da ɓararraka yana da ɓararraka sun fi izinin Allah kuma sai ki ɗaga ku ki buɗe ki gani inda ma ka yi shirin ki kin ɗan ka ki shirin ki daidai an kawo ɗan abun ɗan ɗan wasu kan sa da wani kuma ba sa sawa da wuri ana nan sai ki ɗago ki kawo alayyahon wanki kin wanke da ya kuwa ki daidai amin nan zai kama maka baki ta kan eh, kayan miya eh, ta taushe sai ki zuba hajiya yana da yana ta kan wuta yana ta kan wuta ta ɗan zuwa ta kayan gyaɗa ki isan samun ke wasu kan su ga gyaɗa lukui wasu ba su su ganin lukui wasu su ga ganin kwayoyin ta a ciki ko da guntu guntu ne ba biya ba yake ka haji ɗauki kuma da ɗan sai ci zuba yana ne yana ɓararraka yana yana ɓararraka an jima ka ɗan kaci buɗe ki ce ka bi ki ɗan motsa ki motsa ki motsa ki ga gyaɗan nan ta yi kauri sai ki ɗan ɗana ki bi in kika ɗan ɗana kika bi kin san gishiri ya ji ɗan magin ki abin ɗanɗanon ki ya ji ya ci gwada daidai abin da bakin ki yake san ya ki sake a ki ne da abin ki ke rufe ki ba shi ɗan mintoci. Rajiya Usaina ban da tsinin fashin ba ban ji kin yi maganar nama ba ko kifi ko ita ba a sa mata nama ko kifi ita miyar taushe. ana sawa inda bukata hajiya amma mu dai gaskiya mu dai nan kasa wata mu dai tantaka shi inda akwai shi da shi ake miyar taushe hajiya amma idan kana bukata in akwai kifi kana iya sawa watan dai wannan tantakwashin tantakwashin yana da matsayin kamar dai shi ne naman miyan kenan ko kwarai ko yana da ma'ana kuma in kana da naman mahajiya kana so za ka ta amma mu dai ta kwacin nan gaskiya mun fi ba shi muhimmanci a niyyar sauki saboda yana ba da ma'ana za ka ga har saniya idan niyyar sauki suna wani walƙiya dan ɓargon nan biya ta sun sama gayi nan to ka san kayan niyyar gargajiya niyyar sauki ta ji gyaɗa ta ji yadda ya zauta in ko ba ka san da wuta aka bari ka sa ɗan abin ka miya zai ba da ma'ana to alhamdulillah in sha Allah miya in ce kauri ya jiya to kin ga miyar taushe ta samu za ka faɗa ka dan tsamu tsamin nan ya kuwa ya fito sannan kuma ga ganyen ka ga kuma gyaɗa ta biyu to alhamdulillah nan wurin miyar taushe ta hajjiya sai tuwo sai a nemi tuwon da za a haɗa a ci da ita to kin ga hajjiya ana mata tuwon shinkafa wasu sukan yi tuwo irin na saman bida ko kuma su tuwo na alkama ko tuwon acca amma dai mu mafi dai abin a arewacinmu na Najeriya ƙasa Hausa mun da tuwon shinkafa. To yanzu tun da dai mun yi miya taushe ai ya kamata kuma mi mata mahaɗi sai ki mana tuwon shinkafa hajiya Usaina. Yawwa ya kin ga akwai shinkafa gumamma ya hauta tana tuwo sannan kuma akwai fara ɗanya ita ma ana tuwo da ita. Amma in dai tana so kwargiya jiya kuma ya baka sha'awa ka samu farar shinkafa ka mai kyau ɗanya ta tuwo ce tuwon shinkafa da ita. don zai baka sha'awa kuma sa in za ka gan shi liya liya ya yi kyau amma ita ma gumon ma ya hausa ita ma ana tuwon da ita in Allah ta kasa aka samu mai danko za ka gan tuwonka ya biye shi kuma musamman yan baro shinkafa yan baro gumon ma ce amma kuma ana tuwo da ita a idan uwar gida za ta yi ta na tsadanin shinkafa farko da Allah ta za ta na shinkafa ta mai kyau idan ta tashi yin wannan tuwo na shinkafa ta ta ɗauko shi kunyanta mai kyau mai tsafta ta ɗaure ta ta nemi ruwan mai kyau ta ɗora da sauta za ta ɗan sa ruwan da ɗan kima idan ciwon shinkafa yana bisa wuta bai nuna ba hajiya aka ƙara mai ruwan sanyi eh. sai ya saki ko da a lokacin nan ya teku an kwashe eh. bai daɗewa zuwa an jima sai sai ya saki eh, tunda an kashe da an sanya mai ruwan sanyi amma idan wajen ya ta ruwan ta shi to idan ya tauta sai ta kwalfi sai ta rage sai ta ajiye idan tuwo ta wayan shinkafa ta ta wanke ta tsane ta tsafta reji in mai kasa ta in ba mai kasa ba ce alhamdulillah ta hanga ta wanke ta shi ke nan sai ta ce ruwan ta ya tsotsa ta rage wannan ta kan fasare wanda za ta kara ta ajiye cikin da shinkafar ta. Shi ne muke ganin kenan da lokacin da iyayen mu suke yi sai ki ga wata 'yar karama tukunya a gefe ko an zuba ruwan zafi a ciki a gefen rushi. Ana yi ana yin wannan ma an kana so. sai su sa yan tukunya na ka ta faɗa ko yan buta a gefen murhu sai kuma kawai da an wanke shinkafar sai a zuba ta ko da ba ta tausa ba to idan tana cikin nuna tana cikin nuna ta tsotse da ta nuna ba wannan amfanin ruwan nan kenan da ke gefe sai a ɗauko shi da zafin shi ko ya tausa ma sai kawai a zuba in game da din a ce an zuba ruwan sanyi to amfanin sa wannan ruwan kenan in ta zo tana nuna tana ta tsotse da ta nuna ba sai ka ƙara zuba to alhamdulillah sai ka taɓa ta da shinkafa ta taushi ya biya kenan sai ki kawo mace ki zauna ki tuƙe mutuwan ki ta ki har wani don koyi ki yana ajiya? ki tuƙe ki tuƙe ki tuƙe ki tuƙe ta ya tuƙo ya tabbata shi ka ta mu ta tuƙo luƙi luƙi to shi kenan sai ki tanaji maraki ki da ƙwaryarki ta malmala da ƙwaryarki kina liliya kina liliya kina jefa kina liliya kamar yanzu ma zamani da ya zo ajiya leda suna sa a leda suna kulliya suna ajiya suna sa a leda suna kulliya suna ajiya ta sai ki libiya daidai yadda ke so in za a fara kwasa mai gida a kwashe sannan a zo a kwasa ma yaran gida sannan a kwasa sauran wanda za a ajiye alhamdulillah tuwon shinkafa ta gama ta nuna an kwashe tsab miyan mu ta taushe barka mu da dawowa daga kicin da fatan an ji daɗin wannan girkin namu na yau sai a gwada girkawa a sa a akushi a rufe yanzu kuma za mu koma gabinta ibrahim a teburin tattaunawar mu tare da bakin da ta gayyato inda suke tattaunawa kan batun muhimmanci ne na fandin makaranta ga yara ɗalibai zuciya tana son rayuwa a inda yake da tsari hmm. ko mun kankantar yaro da rashin wayewar shi ba wai sai wanda yake da ilimi bane yake son tsari ko da wanda ma yanzu yake kokarin neman ilimin yana bukatar a sa shi a tsari yanzu misali kaman uniform ai kowane makaranta suna sa uniform amma hmm. wasu za ki ga kamar irin na masu zaman kansu akwai wani dan abu da ake sa a wuya da ake ce ma necktie hmm. ko dan dogon nan da ake ratayawa ko kuma dan karami mai kamar dan fulawa dan ribom da ake sawa idan mata ne akwai yanayin yadda za a sannan kuma za a ce bayan an sa dan wannan necktie din na tsuke wuya a ce kuma a yi zanzaro a soka a ciki in aka yi yawa to wannan ya ma tuna min da wani abu daya hatta dinki tsarin dinki ma akwai matsala a wurin bambanci na makarantun gwamnati da na gida. To. Makarantar gwamnati roba ake sawa to idan aka yi wannan zanzara yawa eh. sai a sa roba eh. sai ki ga yaro ya ja wando roba ne maimakon a ga gidan belt inda za a sa belt inda za a tsuke to dama tun asali ba a mayo tsarin a sa belt ba saboda kawai ana ganin na gwamnati dama da roban ta dace wata ma maman zanin a tamfanta ne za a ma yaro to maza gida shi mm. a a zuge mm. a kulle saboda haka in ya kulle ya fito sai kiga ga igiyan a tamfana a tsakanin uniform yana yawo mm. wanda kin ga tun daga wurin dinki an samu matsala mm. sannan na biyu maganan kala da ake cewa tun zamanin to ba tun zamanin iyayenmu ba tun zamanin kakanninmu ake saka wannan makarar kayan makaranta green da fari don duka hotuna mun tashi mun wato kore da farin nan hada hula shi kuwa kwarai kuwa a mm. haka ake yin wannan mm. sannan yaran za su taho in aka zo tun daga ma makaranta da gida din duka ba ma a nuna musu tsari na dressing yaro kawai zai sa rigar makaranta babu wani singileti a ciki ba wani t-shirt a ciki wanda zai zama ko da rigar makarantar sama ko botir ya balle ko wani abu zai zama ba dai jikin shi za a gani ba to yaran mai zuwa makarantar gwamnati botura ne gaba daya amma ba sa yi sai guda daya na can wuya mm. saboda haka yana tafiya cikin shi a waje in zai tafi makaranta ba pant mm. in wando ya yage eh, tsaraicin shi a waje tun yaro na ɗan jin nauyi har zai ga kawai ya saba su ma mama sai su ga da makarantar gwamnati ne kawai zo ka tafi a haka ba wani abu bane to duk wannan yana daga cikin abubuwan da ke sa yaro ya ji shi fa ba makaranta zai ji ba wani ma littafi kwaya biyu zaki ganshi da shi ya gama gantali da su a hanya kafin ya je makaranta ya gama guje-guje bangon ya cire hmm. da fensir wani ma ba fensir din hmm. da littafin kuma wai in kika ce ina za ka makaranta ki kalli kafan shi bai ma yi wanka ba bare maganan ya sa canvas ko ya sa Eh, sandal takalmin hmm. zuwa makaranta da safa babu wannan kwata-kwata wani kuma rigan makaranta ne wandan gida tun daga primary one da hmm. ake shiga na gwamnati nake magana inda damuwan yake su ne wannan na 'yan primary to daga nan ne damuwa ya fi yawa kama za ki ga wani lokaci ko kunya suke ji ne su 'yan makaranta musamman wanda suke sakandare wato na gaba da makarantar primary idan za su je makaranta sukan cire riga da suke amfani da ita kar ma a gane cewa makarantar gwamnati suke su ɓoye har sai sun je gaban makaranta kafin su saka haka nan 'yan matan su ma ko suna jin kunya ne ko me ke faruwa ban sani ba tabbas suna jin kunya saboda ai girman su ya kai su fara bambance yanda al'amuran rayuwa ke tafiya mm. sannan su gane su waye suke zuwa irin makarantar su suwaye kuma suke zuwa ba irin makarantansu ba to dole idan suka kai Abin da kuma ke safa ba wai maganan kuɗi bane na cewa wannan makarantar za a biya kuɗi da yawa mu namu ba a biya gwamnati take biya a'a tunda na gwamnatin ma ana biya ba wai ba a biya bane kawai tsarin ne babu hmm. tun daga gwamnatin su ma su suke da matsalan farko kamar wannan da na faɗa ba sa yin abin da bature ke ce ma review kun yi shekara decades da ake cewa shekara goma kenan an ƙara decade an hmm. ƙara an ƙara anya maganar shekara hamsin uniform din firamare nan koren nan ne da fari babu necktie din nan mai dogo mm. babu mai roba babu magana a ma yaro wando mai gidan belt ya sa da shi ma zai canza ba maganan dokan sa safa ba maganan dokan sa sandal ba maganan ka a zo da kaya ya gagu duk a yanda yaro ya zo sai a ce ai makarantar gwamnati a bar ya shiga in ya zo da rigar makaranta wandon gida sai a ce ya shiga in ya zo da wando ɗaya ya gagge kafa ɗaya mai kyau sai a nuna ai ya bule ba a mai sabo ba ya shiga dai kai ya rasa karatu ya shiga ko yaya hmm. to daga wannan tsarin ne da wasu malamai suke ganin tausayawa ne da yaro ya asaran karatu ko ya taho daga wuri mai nisa kuma a ce ya koma gida saboda uniform din shi bai cika ka'ida ba ya hakura ya zauna to da haka da haka yara suka zama haka su kuma iyaye dama ba su damu ba yauwa ba su damu ba musamman iyaye mata yauwa ba su damu ba in dai zaka tafi kawai jika to na ga kamar Khadija gwamnati ta yi bakin kokarinta musamman yanzu da suke gyara makarantu ana dan sassaka kuma kujeru wayan jihohin ma suna canje-canjen malamai inda ake koran waɗanda suke tunanin ba za su iya ba don da hakan kina ganin bai ishi a ce ɗaliban suna mai da hankali akan karatun su ba har yanzu dai magana shiga wato kayan makaranta yana tasiri a yanayin karatun su mu a bangaren mu abin da zai saita tunanin ɗalibi ya gane karatu wa'innan suna ciki saboda akwai shigan da idan kai kanka kai bari in bada misali kaman da kaina ni kaina akwai shigan da gwataran kawai idan nayi zan ji cewa yau ko fadar shugaban kasa zan iya shiga kai tsaye kawai ina jin na shirya ban jin wani tsoro to shi wannan rashin uniform din mai kyau yana sa ka ji cewa kai a ƙasa kake kamar ka gaza ko ka kasa akwai wani in mataki inda kai ba za ka iya zuwa ba haka ne uniform fa aka ce miki ana ganin ki mm. shine ke to ke gaba ɗaya ma kin fito ga sauran dalibai kowa tsaf tsaf tsaf ke kin fito suna zuwa ma gate ba ma za su shiga makarantar bane juyawa suke saboda tun daga hanya kawayensu da suka fito tsaf-tsaf a uniform din nan ai gori suke musu wanda suke wani makaranta musallin wasu ko a na gwamnati mm. wanda kin ga Allah ya yi arziki iyayen masu tunani ne suka yi mata tsaf-tsaf din an wanke shi an dan goge shi ta fito tsaf a na gwamnatin ma kenan to wanda ta fito ga ta nan ma kawai ko a hanya ba ta ma isa makarantar saboda tun daga hanya gori ake mata to ta fara kuka kwakwalwanta ma yanzu ma a rikice yake bata ma shiga cikin makaranta ba don ko darasi take so ta je a a a bata ma shigo ko ba an fara mata wannan balle ta shiga tana shiga fa tana zama a cikin aji ba fa ita din ga ta aji ne bata ma san tana cikin aji ba saboda tunani take wannan da ta ce mun me me ma ya kawo ni nan ni wace ce mm. to kuma uniform fa identity ne mm. identity wani shaida ne wani shaida ne sosai kwakwara kuma security ne maka mm. safety ne maka tsaro ne sosai kana shiga maza ce a'a wannan daliba ce fa ba a taba ta ma to wannan ta zo ma a hargitse bata ma san inda take to ina security su kansu malaman ma kallon da za su yi miki ma an riga ma an ware ki a gefe daya koma kawai koma koma gida koma gida to ba fa ginin bane menene a cikin ginin waye a cikin ginin me za a yi a cikin ginin su ne daliban mm. su ne malaman to daliba fa in ba a shirye take ba wai wannan ginin banza ne kuma ya kamata in bambanta kin ga wayancan suna gani na na, private mm. sun fi su kuma ba fi yawa saboda wannan bambancin uniform to ya kamata mu ma a san fa ina makarantar na uniform dina ma kawai ya isa ma in jinjina saboda mu yayan gwamnati ne saboda mu yayan gwamnati ne da mu ake ji ai sai da gwamnati gwamnatin aka yi private kuma duk wani skin duk wani ai a syllabus din gwamnati ne ba wani private skin mm. ba private komi mm. komi dai daga a gwamnatin nan fa policy fa guda ɗaya ne waye policy gwamnati ai sai gwamnatin ta yi kai da kake zaman kanka zaka zo ka kwafa mm. ka ara to me yasa suka ki kugata to ai gatan kenan saboda gwamnatin ya kamata duk da suka yi wannan su review to madalla masu sauraro baki ɗaya kuma ana muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran waɗanda suka ba da su wajen kammalwar shirin da wakiliyarmu a kaduna binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana sai hussaini suleiman da ta kawo mana girkinmu na yau da wadda ta haɗa mana shirin fiona nan dudu a washe ruki muku sallama daga nan birnin washington dc sai an ji ku.